الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد alaikum wa rahmatullahi wa الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء بدا karatun wannan littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ani tafsir tafsirin shekana abdullahi bin fudu ta zama da kullahu bi rahmat mun kwana a cikin suratul baqara shabi da 86 kuma daidai da ayat da Allah madaukin sarki ke cewa wala tankihul mushrikat a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولا تنكئوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكئوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أي بياني بايا akan abin da ya shahi wato muhalada sannan an ka dawo domin tsare haƙƙi Allah madaukin sarki ya ce wa wala tankihu al-mushrikat kada ku auri ta tazawwaju ayyuha al musulmuna kada ku ya aure ya ku musulmi na al-mushrikat mushrikan mata ay al-kafirati wani lokaci za a aure ka ta yi min na tafi imani wala amatun muminatu wallahi boya wadda ba ya ba wadda an mai imani wajen Allah khairun tahimin mushrikatin daga mushrika wannan mushrika horatin biya ya يجوز نكاهن للغر yana halatta auren bayi mata ga in adima daulahin ya rasa kuɗi ya rasa dukiya wadda zaren yaya wa hafal anaka kuma ji tsoron zina kama ya ci game da wa habal na ku gyara shi Wai juju da yana halatta ga bawa mutlakar wannan bawan ku iri na ya auri bayi mata wa sababu nuzuliha abinda adalilin dalilin jidawa ga aya al'aibu aibartawa alaman ta zawaja a mata bisa ga wanda ya auri boya wata rigibuhu da kwaɗaitar da shi fi nikahil horatul mushrika a cikin auren ɗiya wanda abba mai imani mushrika don haka aya ta jiɗe da faci wannan to Allah ya ce kada ku yi ita wannan da kuke son ku aura wadda an mushrika walau ajabatku li jamaliha wa maliha koda ta kayatar da kuwa ga kyanta da dukiyarta wa haza maksusun da ghairi kitabiya amma wannan aya haramcin auren waɗanda abbayi haramcin auren waɗanda an mushrikai ya keɓanta ga waɗanda ba kitabawa ba domin su kitabawa akwai aya da ayatu wal muqtadat min allazina utul kitab cikin waɗanda Allah ya halatta muku aura akwai katangantattu waɗannan da an ba littafi idan suna rike da wannan littafin wanda manzonsu ya zo musu da shi ba su baddala ba hoton zaba to suna nan ga matsayinsu na halittar aurensu lakin sai dai kare a malikun imamuna maliki ya karhanci ba kita ba alharbiya wadda ake faɗa da ita in dai ba harba ta malik ya ce makaruhi wakari ha ha ibn umar hudu lagar an nan ba kitaba abdullahi dan umar ya karanci shi duka da wadda adda litayen tana rike da shi bata canza shi ba amma bata yarda da annabi muhammadu ba da wadda ya zama harbiya shi ya ce duk makaruhi wala almumina almu'minatu mushrikina ya ku waliyai kada ku aurar da muminan mata ga mushrikan maza mushriki wanda yake marashi addini to duwada ya ƙayatar da ku ga kyawansa da dukiyarsa to kada ku auren da shi ƴaƴanku musulmi ai alkufar kuffar mudlakan kagarawa duka ba baya halata a ba su aure bisa da haɗuwa bakin mana hatta yuminu sai fi imani wala abdun muminu wallahi bawa wanda an mumini khairun yahi min mushrikin daga mushriki walau a'jabakum koda ya ba ku shawa al mushriku limalihi ga dukiya ta wa malihi da kyansa wa yajuzu lil abdi yana halatta ga bawa al muslim wanda an musulmi an yata zawwada ya armi qurratan diya bi lahadi yardarta bawa musulmi yana halatta ya auri ya amma in ta yarda wa in garraha amma in ya ruɗe ta yace shi ɗana ya aure ta bisa da zama na ɗa daga baya ta gane salahar hiyabu tana da zaɓen arba to komi Allah ya faɗa ba haka ɗaya za a waɗe shi ba akwai dalili akwai hujja akwai manuwa wa a share ila ilatin nahi don haka Allah ya nuni zuwa ga illa hana wato masu imani su almi mushrikan mata da masu imani su aurar da 'ya'yansu musulmi ga mashirkai ula'ika ai ahad shirki ma'abuta shirki ya da'una ilan nari suna kira zuwa ga shiga wuta bi du'a'in da kiran su ilal amali zuwa ga aiki almujib wanda wajabtar da shiga laha da wuta fala ta liku munaka hatun bai tantanta auren su wallahu shi Allah ya da'u yana kira Alalisa ne rusulihi akan harsan manzanninsa aure muradu ko ko a abinda an ka murada nan Allah na kira ga halshen auliya'ullahi masoyan Allah fa al-mubaq don haka sai an ka shahi kum don haka ya da'u ilal jannati Allah yana kira zuwa ga shiga aljanna wal maghfirati da fiha ay al'amal mujib lahuma aiki wanda an mai cancantar da shiga aljanna da gafara amma da iznihi da yardarsa da yararifihi da muradinsa to ya ku jama'ar musulmi maza da mata fasa jibu ijabatu yana wajaba a tanka makiran Allah da ta zawuyi jira auren auliya yi masoyan Allah kuma wa yi bayyana ayati Allah na babbayyana da ayoyinsa linnas ga mutane la'allahum yatazakkaruna waɗannan da ake babbayyana ma ayoyin nan ya yi su yasta'izuna su wa'asu idza dabbaru idan sun ka lura da adal na kahu da lillansa wa hujjatihi da hujjojinsa fi awamirihi a cikin umarninsa wa nawahihi da hane-hanensa wa ahkamihi da hukumce-hukumcensa saboda haka Allah yana umarni gare ku ku tsaya bisa ga wannan inda Allah ya tura ku aji na ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوادين ويحب المتطهرين آه نجو لنا مغانا ايه eh na'am haka ubangiji wancan bawa? me gama ya da bauta ya kai gare da yadda sun kawa ɗaya na ba a gadon bauta ga uba ga wa a gadon bauta yanzu inda shi inda shi wannan da ko ɗana ya aure boya to duk ɗan da ya haifa bawa ba wa na ga ubangijin watan bauta boya hmm. amma shi wanga ba ta zama ɗayanta ba su zama bayi ga shugaban wangabawa. yanzu kai in kana da kana da tunkiya ka samu rago ya eh, barbarar ta wa'ada da eh ban ji ba to haka rana abin ki hmm. amin wannan walamma kanatil mar'atu lokacin da ya kasance mace fil jahiliyyati lokacin jahiliya idan haɓar in ta yi haila la tu'akalu ba a ci da ita wala tusharabu ba a sha da ita wala tujalisu ba a zama da ita ka fi'il yahudi wal majusi kama aikin hudiyawa da aikin majusawa wato idan mace tana cikin jama'a zama lahiya to ta haila ba amma duk lokacin da ta yi haila to aiki ya same ta abinci na ita sa ta kowa sai ɗauke nashi ya lalace in ta rika kofi ta sha ruwa ba a shan ruwa da wannan kofin ma kuma in ta zamna kowa sai ya wace wasa'ala sabitu ne da hada sai sabitu nan da ya tambayo zalika wannan fi na farin mina sahaba ya zo ya tambaya wannan matsala cikin wasu dalagen na sahabbai yana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi sallama nazala sai aya ta jida wa ka 'anil Mahiri suna tambayarka ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan haila shi mahirin mazarun kalmar ji'i aw makana ko suna tambayar ka bagiran haila ma za a yi albin da sa'ifi fihi shin wai me za a aiwata da mata a cikin wannan hali wala allahu subhanahu ya yi shi ubangiji madaukin sarki ina ma zakara yas'alunaka bi ghairi wawi yas'alunaka wa yas'alunaka anil mahiri ya yi ubangiji ya ambata wannan bi ghairi wawi salasa wuri uku summa biha sana an ka ambata da wawu talasa wuri uku cikin ƙura'ani. li'anna su'alatil awwala don tambayoyi na warku kana fi auqatin mutafarrika ta zama cikin lokuta daban-daban wa salatatul akhirata tambayoyi uku na ƙarshe kana fi waqatin wahidin ta cikin lokaci guda bal zakara zakaraha da harfil don haka an ka ambace ta da halin jami'i yas'alunaka ba ba ce yas'aluka ba qala hu bai dawi waye wannan tafsiri ba imam bai dawi to kai annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne jikadan Allah don haka suna tambayar ka anil matiri me zai me zai faɗa Allah madaukakin sarki yace mai kul huwa kace shi haila abin cutata shay'un abuna mustaqdirun na kazanta muzi mai cutarwa Muzi yana cutar da man ya karabo duk wanda gwamace shi duk wanda ya gwamace wannan wuri da ake haila lokacin haila zai samu cuta faratan don kyama ne gare shi au ko kuma mahallihi baginarsa walil mar'atihi waqatihi ya samu ga mace a wakacin haila samaniyati a sama suna hudu suna takwas mace mai haila lokacin take haila tana da suna nafi takwas ga larabci khaibun arikun farikun danisun nafisun hadirun dahikun danisun su sunayenta suna takwas don haka shi yasa inda ta inda bakin annabi ibrahim da sun katai da sa suna tsaye fata hikat yasa an kai sai ta yi haila wa bashar naha da su haka an haila wa inna ma wasafahu bi annahu azan Allah ya sifanta haila da ce mata cuta warattaba alaihi hukum kuma ya jera ya jeranta hukumce hukumce bil fa'i isharan bi annahu illa man ya sanar cewa wannan wani illa na fi kauli fa atazilun nisa kuni san shi takin mata wada hunna takin su fakat Baƙin ci da su ba da sha da su baƙin zama da su ba haza muttafaqun ala tahrimihi ijma'an a takin mai haila an yi ittifaki ga haramcin sa bisa da jima'i mallamai haramun na ijma'an amma wa ya ويهرم استمتاع بما بين السورة والركبة عند مشهور مذهب مالك yana halatta jin daɗi da ita ga abin tsakanin cibiyarta da guwayya gun ƙauli mashkuri a masabin imam malik wa abi hanifata wa shafi'i waɗanga manyan maluma limamman sanin duniya guda uku don halatta a yi da mai haila da ma bai da suratun warruka ba wa jaza hamadu imamu ahmad limamin sanin duniya guda wa ba'dul malikiya da wasu daga cikin mazhabin malikiya irin su dan habibu wa shafi'iyya da wasu daga cikin malaman shafi'iyya sun halatta da al-istimta'u ma al-fard duk inda za a ji daɗi da ita ana yi ban da fardi dai wannan shine fahimta imamu ahmadu da wasu manyan maluma gagga cikin masab malik da sun karaƙe macen ƙa'ida da wasu manyan maluma gagga daga cikin masab imam shafi'i da sun karaƙe macen ƙa'ida to fa tazilin nisa fil masjidi ku risanci takin mata a wakacin haila ai waqtahu aw ko kuma mahallihi baginansa wala taqrabuhunna lil jima'i ka ku gwa mace mata ga jima'i hatta ya dahurna sai su yi tsarki ya dahurna shi ma nan fiƙihun malaman fiƙo zai bayyana duk su kuli ɗa'i nil jumhuri wa bi tajdidiha ha ha'u li hamza wa kifa'i wa asim fi ce ibn abbasin وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء أن A sau ci takin mata sai sun yi wanka ba dan yi bayan wanki bayan yankewar jini eh, wani irin wanka a wasu ba ta irin wankan janaba inda malikun wa shafi'iyu wa ahmada jini ya ɗauke ba mai haila ba a ba a takin ta sai ta yi wanka irin wankan da aka yi na janaba amma wurin limamin sanin duniya imamu na maliki da limamin sanin duniya shafi'i da limamin sanin duniya amur da amur wa ƙara abu halifata amma imamu abu halifa ya ce inin kada a dan muha li aka sare lahairi idan jini mai haila ya yanke ga mahi yawan kwanukan haila wa huwa asharatu ayyami inda mayan kwanukan haila go imamu ahmad go imamu abu hanifa kwana goma yace jaza wada hatakin ta ya halatta ko bata wanka ba wannan shine kaulin limamin sanin duniya imam abu hanifa wa qawluhu wala taqrabuhunna cewa na ta karbo da yake takidi na ga hukunci wa bayanin gafi bayani na ga matuka wala ta karbo hunna don haka shi abin da aka ce tsaya da hurna to sai tsakin wa ce ta yi wanka jama'a muna tare da kuwa aha to amma da namu sha biyar fai za ta ɗaharna bilma'i idan suka yi wanka da ruwa sun ga tsarki da ruwa ba a tuhu da ku zo musu kana abdullahi ya gwada maka shi ba ga wannan fahimta imam abu hanifa yake ba fai za ta ɗaharna yanzu inda bai rubutu tafsirin mazhabi imam abu hanifa ka bi sai ciwo za ta ɗaharna sun suka yi tsarki fa a tuhu nan sai shi ko sai ce bilma'i ku zo musu lil jima'i ina min haisu amarakumullah amma ku zo inda Allah umurce ku bi tajannubihi da nisanta ta fil hayl lokacin haila wal qubul shine gaba wala ta'duhu ila gairi ka ku tsallaka zuwa ga wani ne wa min lil ibtida' al gaya aw bi ma'anati wa alam amma kai mai karatu ko mai sauraron karatu sani kuma ka sanar annal a'imma lalle ma masanin duniya ajma'u sun haɗu ala tuqudi salati akan waɗuwar sallah wa qada'iha da biyanta anil haid daga mai haila wa saumi da haɗuwar azumi amma wata ƙabihi tana biya ne shi kuma malaman sanin duniya sun haɗu wa ala hurmati dawafi bil baiti bisa ga haramci ke waya dakin Allah ga wanda ka umra ko wanda ke hajji idan mace tana haila haramun na bisa ga ijma'i mai haila ta zage ɗakin Allah amma kana samun takaddarai yau suna iza mata su yi hakan Allah wadan su wa annahu yahrum bin nifasi ma ya haru bil aini fi ijma'i duk abin da ya haramta ga haila ya haramta ga nifas jinin biki wa ksalahu sun saba su waɗanga limaman sani fi aqallihi ma a cikin ƙarancin haila da nifas wala hadda lahu inda maliki amma babu iyakan cewa ga haila ko nifasi gun imamu na maliki karancin su bai da iyaka bal addufu'ata haidun indini ya zo dunkule faɗi tab haila ta gun maliki wa qalluhu inda shafi'i karancin haila ko nifasi gun imamu shafi'i wa ahmad da ahmad yawmun wa lailatun dare da yi. wa'inda abi hanifata salasa ayyamin kwana uku wa aqallin nifasi inda abi hanifa hamsatu wa ishiruna yawman karantin jinin biki go imam abu hanifa kwana kwara 25 wa akasaruhu indahu wa akasaruhu inda al-aktharuna mahi yawan jinin biki ko mahi yawan malaman duniya sittuna kwana fitin wa inda bimnin hanbali amma gun imamu gun imamu ahmad dan hanbal arba'una kwana abai a a kula son kudawa da ni ga kure wa inda bimnin hanbali ku ko rubuta muku inda abin inda abin hanifa ta ko to ko da na eh to ba ku gane wa kun wani abin da ce to ban tashi kun gane shi ko aha bari mu ƙara nan bari mu ƙara nan wa'anda jimna hanbali arba'una gun imamu ahmad bin hanbal kwana arba'in shi abin nan aktaru na nifasi wa aka saru haidi amma mahi yawan kwanukan haila inda malikun gun imamu na maliki ya tsalo bi tsilahin nisa'i ya swaba da swabanin mata hamsata ashara kwana goma sha biyar lil mubtada'ati wala lil mu'tarati ha, ina kuma karanta ko wal hamilu mai ciki yara atik dama in ta ga jini huwa haidon hailata gun malik khilafan la abi khalifata sabanin imam abu hanifa mai ciki ita gani ya ailata abin nan ba ba hailata ba wa illam ta tagayyar aratuha in al'ada ta barci canza ba fakal ka'ili tana kama marci a ciki wa illa in ko ta canza falaha ba da a ashkurin ta samu bayan wata uku nisfu shahari sai rabin wata kwana goma sha biyar kenan ko in ya zarce wani hau ya mutane kamar ta ƙara kwana biyar kwana nawa wa ba da sittati bayan wata shidda ishiruna ta kwan ishirin da haila ta zo wani hau idan mutane kamar ta ƙara kwana goma nawa kenan wa awwal sunnal haid muna tare da kuwa farkon shi karkarwan haila ga mace idan ta kai waɗannan shekaru in jini ya zo mata an haɗa jini da ita hailata inda araba a araba ta gumma gulli mamman sani guda hudu abi hanifa imamu maliku imamu shafi'i ibn hanbali tis'a sinin shekara hudu shekara tara in shekara tara in ta su hailata wani abi hanifa kaunu da yi cikin wanzuwa amma yana da wani magana bi an nahu hamsata ashirar sana shekara kuma ta biyar wala hadda babu iyaka cewa li'amadihi ga fagensa inda malikun wa shafi'i idan ba ta gare ba da na har zuwa ƙarshen rayuwa lokacin tana mu imam na malik da shi ne imam shafi wa qala abu hanifata sittuna imam abu hanifa ya ce karshen haila ga mace shekara in shekara shekara 60 da bayan ta ga jini ba haila ta ba wa ahmada hamsuna imam ahmad shekara hamsin muna tare da kuwa wa aqallu tuhuri bayan hairataini nisu shahai mai karancin kwanukan tsarki tsakanin haila da haila kwana goma sha biyar inda la ka sani bu mahi wa maluma wa qala ahmada salatu Ashar yawman kwana goma sha biyar kwana goma sha uku su aktar a aqalla tuhur gun imamu ahmad muna tare da kuwa eh eh eh tsakani in ku an ga jini na to ciwo na wala ka kafarata alaman wadi asil hayd haram na mutum take mata sana hayar to wanda ta kafa to babu ka fara, to a bada dina yi ko abin nan ba bal ya tu wa ya yastaghfiru ya tu ba ya nemi gafar Allah wa qala ahmad imam ahmad shi kan ya ce ya tasaddaqu bi dinari yana sadaka da dinari wa idan kada dan muha idan jinin mai haila ya taƙi. hukudu matil ma an ka rasa ruwa ga wakilcin sallah ya yi jininta ya kaɗe babu ruwan da za ta wanka sai yammama ta yi taimama duk salatu don sallah to in ta yi taimama ta yi sallah to mai gida na da bukata kaka wala yahillu wa dawa habihi inda malikun wa abi hanifa baya halaka ta tinta da wannan taimama gun maliki da imamu abu hanifa khilafan shafi'i wa ahmad tsakanin imamu shafi'i da imamu ahmad wata qara'ul ha'ilul qur'an mai haila tana karanta qur'ani inda maliku mu imamu na maliki hilaban li amma saƙanin sauran alimma wallahu a'lam Allah ke sa fili littahi ne eh haka jahilai na waɗannan ba sai ni ka ko yana koma kansu in mutum bai karatu ba idan ya zo da magana sai ya koma kai ne wato yau addini shi bai da gata yanzu ba ku ji bayanan gaba duk bayanan ga ayyuka karkashin ayaga eh to to yau abin da addaga ta abin banza amma yau jahili sai zo ta shi addini ya kuma ya tara mutane ya faɗa musu shirme kuma ya sha ya tafi gida wallahi yau inda tsayawa ya zagi wani mutum ƙasa ga wallahi ana kai gidan kasu ko ba haka na ba to a za mu yi mun ruwan ga zamani eh a'a ba addini a cikin ransu ba yanzu yana wa ce kowa abin da gara ma shi wani ko zamanin mujaddadi har da wa'azi ba a ba mutum dama shi sai ai mai jarabawa ba gane karatun ɗaya ba sai an gane cikin mutanen walai ɗan sai ni wala yaslamu alwa'azu illa liman zahiruhu alwaraq ba a mika dama ga mutum a ce sai wa'azi sai wanda yake zahirin sa akwai tsantsani gare shi amin inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin Allah yana son ma hutuba yana son ma tsarki min al-aqzar wa dhunubi na ji wannan tambaya da su ta ji amsa ta kamar da malam shi'ar to ji amsa ko to to eh ya halatta da qur'ani rungume amma kake manta da tafilin da an kai idan mai haila mallama ta karantarwa ta kai to ya halatta da Qur'ani da karanta idan mai haila ɗaliba ta za ta zo makaranta a tsara da ita karatu ya halatta da Qur'ani ta a karanta ita amma wanda a gida zaune ba karantarwa ta kai ba zuwa ta zo a karanta da ita ba to ba ya hallata ta da Qur'ani shi da tafsili hmm. lokacin ah, a saurari tafsirin alkurani mai girma daga bakin ashe abdurrahman isa jiga allah isa kamai da ainihin alkhairinsa kamin kiran wanda zai addu'a kada